an ce wa ake ce ma lauya. Shi lauya da farko dai shi ne mai kare hakkin matar da mijinta ya rasu da kuma na marayu. Abin nufi shi lauya shi ne ya kamata a ce yana kusantar abokanan hulɗan shi. Ya kare su, ya taimaka musu idan suna buƙatar hakan, ya kuma wakilce su. Da wani lokaci ne ya kamata a nemi taimakon lauya? A ko da yaushe lauya kan iya shiga tsakani. Abin da mutane ba su ganewa. Sai a ko sai ana da matsala ne ne ake kiran lauya <laughs> sai dai shi lauya ko wata kungila za ka yi kana iya shawartar shi akai saboda takan iya yiwa, akwai wani tarko a ciki saboda harkar kungila ko dan wakafi kan iya zama matsala kuma lauya shine wanda yake iya dafa maka ko da a ce za ku je wani balaguro akan wata manufa ko za ku je neman wata kungila mai muhimmanci ga kamfanin ku duba da cikin kasashe waɗanda suka ci gaba a ko da yaushe a irin wannan halin ana ganin su tare da lauyoyi waɗanda ke ba su shawarwari Menene bambancin da ke tsakanin lauya da sauran ma'aikatan shari'a? Abin da ke bambanta lauya da sauran ma'aikatan shari'a shine kowannensu aikin shi yana da nashi ka'idodi daban-daban. Shi aikin lauya aiki ne mai sassaucin ra'ayi. Ma'ana lauya ba ma'aikacin gwamnati ba ne. Aiki ne wanda mutum ke yi da kanshi saɓanin aikin juji da yake shi ma'aikaci ne. Kuma shi lauya yana iya roƙar ma mutum kotu saɓanin wa'ancan sauran ma'aikatan shari'a. wake da 'yancin ya ɗauki lauya. Kowa yana iya ɗaukar lauya idan ya so. Idan kuka yi niyyar ɗaukar lauya akan wata harkar ku, ba ku da matsala. Kuna iya ɗaukar lauyan da kuka ga dama a cikin waɗanda ke rubuce akan tsarin lauyoyi. Sai ku yi yarjejeniya akan biyan su da sauransu. Wani lokaci ana batun ofishin lauya. Shin wani irin aiki ne ake gudanarwa a wannan ofishin? Akwai ofishin lauyoyi, akwai kuma ma'aikatar haɗin gwiwar lauyoyi. Misali ni ina cikin ma'aikatar haɗin gwiwar lauyoyi. mu mu da yawa ne lauyoyi waɗanda muka girka ta. Kuma a cikin ofishin lauyoyi muna nazartar kundi, muna yin aikin mu, muna karɓar abokanan hulɗar mu. Tun da kun san ai mu lauyoyi an hana mu yin tallar aikin mu. Mu abokanan hulɗa ne ya kamata su tunkare mu, ba mu mu tunkare su ba domin wata yarjejeniya. Studio